gyara gyara yawa ba ma san irin wannan muna dora tukunya a neman irin wannan kai da bari yan kauce kauce yan nan wai aljanni su kawo ko kuwa wucewa na zo yi wani kalle ne cewa dubo ta daudi na ce faɗa da lafiya ko tsamman ya ko a gidan mansu daudi nake daudi bai wata sa gidan da Allah ke so yake bawa Ai, aka cire, aka cire. Ai, abu ba nishadi ba cirewa ne ba.